Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci arba'in da tara Masu sauraron a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zarawa Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. yau laraba 13 ga watan fabrairu na shekarar 2019 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata babbar kotu a birnin sokoto ta amince da hukuncin da wata karamar kotu ta yanke a jihar zamfara dangane da amincewa da 'yan takarar jam'iyyar apc na jihar bayan haka za ku ji abin da masu fashin baki a harkokin siyasa a nijar ke cewa game da sa bakin kasar a siyasar najeriya Shin ya kuke kallon wannan lamarin na sa bakin wasu kasashe a harkokin siyasar Najeriya? Abin da muke so mu ji daga gare ku kenan a yau. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci. An tuhumi wata tsohuwar 'yan leƙen asiri ta rundunar sojojin saman Amurka wadda ta gudu zuwa ƙasar Iran shekaru shida da suka gabata da laifin yi wa Iran leƙen asirin Amurka. Gwamnatin tarayya Amurka na tuhumar Monica El Friday with mai shekaru 39 da laifukan tona asirran wasu ayyuka da sojojin Amurka ke gudanarwa akan gwamnatin Iran. haka kuma an tuhume ta da laifin tona asirin sauran tsofaffin abokan aikinta kamar yadda aka nuna a cikin zargin da ake mata wanda aka bayyana a yau laraba an kuma bayyana sunayen wasu mutane hudu 'yan ƙasar iran da su ma ake tuhume su tare da ita a yau laraba shugaban amurka donald trump ya ce har yanzu bai yanke shawara kan ko ya sanya hannu akan dokar girka wata kariya akan iyakar amurka da mexico ba abin da ake ganin zai iya hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya amurka ɗin da yake ganawa da manema labarai a yau a fadarsa ta white house shugaba trump ya gamsu da alkaluman da ya gina a cikin yarjejeniyar da aka cimma da 'yan kwamitin majalisar dokoki na 'yan jam'iyyar republican da democrat suka shata. Trump ya bayyana 'yan jam'iyyar Democrat da cewa su marowata ne idan ana magana kudaden gina katangar. Jami'ai a jihar Kogin Yai ta Sudan ta kudu sun ce dubban mutane da suka gudu daga gidajensu lokacin da ake fada sama da makani biyu da suka wuce yanzu haka suna nan ba su da abinci ko tsabtataccen ruwan sha. Hukumar ba da agaji ta Kogin Yai ta ce mutane sama da dubu shida ke kwana a ƙarƙashin bishiyoyi a garin yai mazauna yankin dai sun guje wa faɗan da ake yi ne tsakanin sojojin ƙasar da mayakan ƙungiyar 'yan tawaye ta ƙungiyar nsf wato national salvation front wadda thomas cirillo ke jagoranta wasu shaidun ganin ido sun faɗa murya amurka cewa sojoji sun kashe fararen hula da yi wa mata da yawa fyaɗe sun kuma ƙona wasu ƙauyuka ƙurmus. Lokacin wani taro a Banbari a jamhuriyar Afirka ta tsakiya an zargi Muhammad Nur Mamadu da kasancewa ɗan ƙungiyar 'yan tawaye da ake da alaƙa da gwamnatin ƙasar ta baya-bayan nan. sojojin sun kama mammadu a kusa da wani zaure inda aka tambaye shi sannan suka mayar da shi sansaninsu inda suka azabtar da shi har na kwana biyar mammadu ya shaidawa kafafen dillancin labarai na afp cewa sojojin sun shaƙe shi da sarƙa sannan suka yanka masa baya da wuƙa sannan kuma suka cire masa ɗan yatsa guda ɗaya wannan azabtarwar da aka yi masa an bayyana a cikin wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya a watan jiya harkokin azabtarwa a gwamnatin ba abu ne mai ban mamaki ba a cikin ƙasashe masu fama da rikice-rikicen 'yan tawaye masu makamai dalilin da ya sa lamarin mamadu ya zama mai muhimmanci shine ƙungiyar sojojin rasha ne suka azabtar da shi. Majalisar Ɗinkin Duniya yanzu tana bincike akan wannan azabtarwar a hannun sojojin Rasha a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, in ji kafafen dillancin labarai na AFP. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kotun ɗaukaka ƙara a birnin Sokoto a Najeriya ta gamsu da hukuncin da wata ƙaramar kotu ta yanke a birnin Gusau akan amincewa da waɗanda jam'iyyar APC na jihar Zamfara ta bada a matsayin 'yan takara na mukamai daban-daban kama daga 'yan majalisar tarayya da na gwamna da kuma na 'yan majalisar jihar wato na 'yan majalisar jihar. Wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa na tafi da ƙarin bayani. kotun ɗauka ƙara dai ta yi watsi ne da ƙalubalantar wannan hukuncin da waɗansu 'yan jam'iyyar apc suka yi na jihar zamfara inda alƙalin suka amince cewar hukumar zaɓe ta najeriya da ta gaggauta sanya sunaye ko jerin sunaye 'yan takarar na jam'iyyar apc a cikin jerin sunaye wanda za a yi zaɓe da su a ranar 16 ga wannan watan da kuma biyu ga watan maris gwamnan jihar zamfara alhaji abdulaziz yari ya mun ƙarin haske dangane da wannan nasarar da kotun ta basu bayan da aka ja daga haka na watanni biyu ana gwagwagwa tsakanin su da wayancin 'yan takarar na jam'iyyar apc da ke jihar zamfara da kuma hukumar zaɓe ta najeriya zan ce wannan takaddama ma ba ta da tushe kuma bai kamata ta kai haka ba ko da makiyi ko da masoyi ko da mawane ne domin shi shugabanci abu ne na takalihi ba abu ne na san zuciya ba kuma Allah madaukakin sarki shi ke naɗa wanda ya so a lokacin da ya so na ɗauko ta wacce hanya zai naɗa shi ne mahi sani da zai naɗa shi abin da aka yi na wannan hukunci a gusau wanda ko ta tabbatar mana da abin da aka yi kuma aka ɗaga kara duk da karar da aka yi ba an zamana an tantauna ba ne akan cewa menene ruwa menene tsaki a cikin wannan tattauna ba a'a waɗanda na kai ƙara ne suka ce a'a mu mun hita mun ɗauki mun cire ƙaran mu to kaga tun da sun sun cire ƙarar su mun fita so shine ga idon doka kai tsaye abinda aka yi a gusau kenan ya tabbata a kotun ɗaukar ƙara so shi sa kotun ɗaukar ƙara ta ce ta aminta da abinda ita wacin kotu ta yi kuma sai a sa sunan yan takarar ma cikin sha'anin zaɓe na shashi daga wata kawo yanzu kun samu wani bayani daga hukumar zaɓe ko da yake ba a jima ba da aka ba da wannan hukuncin kawo yanzu a'a ba mu samu ko wani bayani gare ta amma dai takardun bayanan za su shiga hannunta in Allah da komai dare yau saboda babu lokaci kamar da ka sani saboda haka domin a taimaka ma ita karan kanta hukumar zaben ganin cewa ya yiwu an shirya shirye-shiryen zaɓe da waɗannan mutanen da ake ta takaddama a kansu. Zaɓe dama na shugaban ƙasa shine bai shafu ba, mm. amma na 'yan majalisar ƙasa da zaɓen da za a yi ranar biyu ga watan Maris do tsohon hukuncin ya shafe su. Mm. Shin wannan kana ganin ba zai zama cikar gare ku wurin nasarar zaɓe ala misali ganin cewa ana ƙala wa ƙala? a'a babu ko kaɗan kasan kamar yadda yake a lokacin da aka fara wannan ah, ita hukumar zaɓe ta bada dama cewa fara neman jama'a mun shiga cikin wannan takaddama kuma ta yi tsawo kusan shi kwana ɗari da ashirin ba ɗan wani abu kaɗan to a lokacin da ita kotu ta gusau ta ce ta aminta da abin da aka yi ko muka duba gabar da yamma gaba mu ga wani sabon hukunci wanda ya ture wanda ita kotun gusau ta yi ba masalan da yau wannan kotun ta yi zama ta ce a'a abin da kotun gusau ta yi ba daidai ba ne to ka ganin ne za mu shiga damuwa to amma ta ce abin da aka kawo an yarda da hitarsu kuma an kori wannan karar gwamnan jihar zamfara kenan Abdul Aziz yari a tattauna da na yi da shi a abuja a yanzu dai bayanai sun cewar lauyoyi na jam'iyyar apc da suka yi nasarar wannan gwagwarmaya da aka yi a kotun ɗaukar ƙara da ke sokoto suna hukumar zaɓe ta najeriya a yanzu ana sanyawa takardu hannu dangane da shirye-shiryen da ake yi na sanya 'yan jam'iyyar ta apc na jihar zamfara jerin zaɓukan da za a yi a najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa Yayin da shirye-shiryen zaɓe yakan kama a Najeriya dai har iyala yau masharhanta a jamhuriyar Nijar sun fara bayyana matsayinsu a kan faruwar wasu abubuwa da ke nuna alamun Nijar na goyon bayan ɗaya daga cikin manyan 'yan takarar da za su fafata a zaben shugaban ƙasa wanda za a yi ranar Asabar 16 ga watan nan na Fabrairu. Sai dai wasu 'yan siyasar ta Nijar na da ra'ayin da ya sabawa wannan. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. mawakan Turp Albishir na jamhuriyar Nijar kenan da ke rera wakar kamfe ga dan takarar APC a zaben shugaban kasar da ake shirin gudanarwa a Najeriya. Lamarin da tuni ya haifar da muhawara a nan Nijar a bisa yadda mawakan ke kwatanta wakar a matsayin wata gudunmuwa daga shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu zuwa ga dogo dan daura in ji su. Suleiman Umaru Bura masanin tsarin zamantakewar al'umma ne. A gani na bai dace ba tun da ke buhari yanzu a matsayin shi kamar na kandida ne in aka ce president ya tura kenan kamar duka yan nijar ne suka tura su shi ko ai harka ce ake ta siyasa ai ba a ce ba duka yan nijar suna goyon bayan buhari lo babu wanda suke son atiku don abubuwa ne wanda suke iya kawo sabanin jama'an da na tuntuba a huskar hukuma ba su so su yi magana akan wannan batu ba saboda cewar su magana ce ta siyasa dalili kenan na tuntubi alhashi mamman sani dan baba wani kakakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki. Mu in kaji ba duk zaman da mun kai na adawa jam'iyya ta MNSD nasara wato tana da wani mawaki mai suna dan ba'u. Dan ba'un nan dan Najeriya ne. CDS Rahama ta wannan lokaci wadda Mamman Usman ya shugabancin ta wadda ta kawo shi bisa ga iko. Tana da wani mawaki suna ne dan kabo. Amma mu ba mu taba korafi ba mu abin da ke damun mu mu ta neman mutane kuma shi na mun kai Allah ya kamu ga iko ba mu taba azama mawaki laihi ba mawaki kasuwa ce gare su. Wannan cece ce na kwaruwa ne kwanaki kalilan bayan da aka hango gwamnan zandar da na maraɗira taya da tutar APC a wuya a yayin gangamin jam'iyyar na Kano abin da ya janyo suka daga jam'iyyar adawa ta PDP wacce yake ganin an yi katsalandan. shugaban kungiyar ovil mai rajin kare demokradiyya lawali abubakar na mai irin wannan ra'ayi niger batta da kandida cikinsu batta cewa wani nake so wani nake so a'a ba mu da wannan inci kenan abu ne wanda lalle an yi laifi sosai an taka doka kuma an yi abin da bai kamata ba to amma shugaban kungiyar voix de sans voix nasir saidu da ke sharhi akan wannan batu cewa yake ni a nawa fahimta shiga ƙasa kamar niger cikin siyasar najeriya ba ta sake wani abu mai inganci cikin jefa ƙuri'a ranar zaɓe abu ne wanda ya kamata mutane su karanta shi ila kamar dangantaka tsakankanin ƙasa da ƙasa ko kuma tsakanin jahohin da su sun ka yi da waɗannan jahohi waɗanda ka kama buhari don in kuntuna. ko da yaushe idan ana siyasar Nijar su ma mahi yawanci 'yan siyasar Najeriya suna gayyata sunan su zo su kama wanga bangare ko wanga bangare na zaɓe Kenan a siyasance wannan abun an saba ganin shi. Tuni da kungiyoyi masu zaman kansu suka fara jan hankulan 'yan Nijar a duk inda suke su nisanci kansu daga dukkan wani yunkurin shiga harkokin zaɓukan da za a gudanar a ranar asabar ɗin da ke tafe a najeriya don kaucewa faɗawa tarkon 'yan siyasa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma Idan masu sauraro na bin shirye-shiryenmu a shirinmu na rana yau, kun ji cewa ofishin jakadancin Amurka ya musanta zargin da aka yi mashi na cewa yana goyon bayan ɗan takarar jam'iyyar PDP a Tiku Abubakar. Sai kuma gashi a Nijar da Najeriya wasu na ta cece ku ce tun bayan da aka ga wasu gwamnonin Nijar a wani gangamin yakin neman zaben shugaba Buhari da aka yi a Kano. Yau muna son mu ji daga gare ku, shin me za ku ce game da sa bakin wasu kasashen a harkokin siyasar Najeriya, amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. mamai akwai da babu duka ta ku daidai. Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba, da ni na ke faɗa haka da sai ku ƙaryata ni. amma mai akwai da babu daga ta ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba da ne nake faɗa haka da sai ku garyata ne kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan a kayan gado guda ɗai haka nan wanda bai da komai gida guda za iya yi kwana a ɗaki guda kan kwan a gefe guda kan kwan a kayan karau na falle to yan gari ya waye ta nan daga dangantaka kudai. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kiranmu na farko ya fito ne daga jihar Neja. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna jan ka. To gaskiya ni ina ainihin waɗannan manyan kasashe na duniya da suke samuna baki a harkokinmu na kasashenmu. Mm. Gaskiya ni ban ga amfanin shi ba. domin saboda mu ma a kasashen mu na afirka na farko da allah hore mana ilimi da fasaha da duka za mu sarrafa wani abu na bangaren mulki hmm. idan za mu kwantar da hankalinku duk mafi yawanci rikice-rikice da suke faruwa a sauran kasashen mu na afirka wa'annan manyan kasashen su ke haddasa shi saboda haka ba ga amfanin sa bakin su ba ba maso ba gaba ɗaya ba maso ya ra'ayina kenan to ibrahim mai wankin hula kenan yanzu kuma za mu je kaduna Hajiya Maryam Bello barka da Barka ka dai da wa muke magana daga Kaduna. Sunana Murtala ne ina kiran ku kuma daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To muna jan kamala Murtala. to a hajiya maryam da da kinga ita in makocinmu mu Nijar mata yi kasa to ai sun gani ne gurin manyan kasashe duba da yadda zaki da yadda muke gashi dan takarar na dan takara na jami'a babba mai adawa mm. har aka tunanin ba zai iya shiga america ba ya shiga da wasu kuma gaji da ake kaman kasashen a gabashin kasar nan suna kaman dan mara masa baya dai a fakaita haka to kin ga dan Nijar ma sun wani abu to ba daga gun manyan suka gani abin da muke tunani duk duniya ba wata kasa fa da za ta iya tilasta mu zaɓi abin da ba mu so ko ta na mu zaɓi abin da muke so mun riga mun shirka zaɓen mu ko ki kasa ko kashi muna nan mun karkaɗe mun aje karkashin fulo kashi zaɓen mu Allah ya kai mu ranar asabar insha Allah mun gode. To mu ma mun gode malam Murtala yanzu kuma bari mu je Taraba. Salamu alaikum dawa muke magana daga Taraba. alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu kina magana da dr bala yaro ne daga jihar taraba to dr bala muna jan ka eh to wannan wannan bayanin da da Nijar take a game da maganar zaɓen Najeriya mm. ina ganin makwabta ne kuma kin san Nijar ɗin nan Afirka ne. Kin gane? Mm. Don sun ba da wannan gudumawan cewa a zaɓe abu kaza ɗin nan ai ba wani ba wani tashin hankali ba ne. amma kamar amurka din na ai sun yi mana nisa amma nijar kuma ai ita najeriya kuma ai ita uwa ce a afirka don wata kasa ta zo ta bada ta bada wasu ban dalilai kaɗan kan shi kenan sai wani magana ya tashi kan cewa ba su kyauta ba hmm. to saboda haka ne yana ganin kawai wannan ba wani matsala ba ce hmm. eh. to dr bala mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna nan a taraba Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kana magana da Tikman Sha daga Tarawa State. To muna jan ka menene ra'ayinka? Wallahi na Najeriya fata kai kasar da ya kamata ta ci gashikanta. To idan har kasin zaɓe ya kamata a bar Najeriya dai ta isa. Wata kankana na fiya Najeriya ta isa. Kamar ya faru a Amerika ana ta kuje-kuje har yau ba. To. Wata ka abin najeriya ta yi harkokin siyasa ta ba tare da katsalanda ba idan na fahimce ka abin da kake cewa kenan yawwa yawwa abin da nake nufi kenan bai kamata a yi ta sa baki ba hmm. to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je bauchi um, sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to ayuba garba muna jan ka to ra'ayina ni ina ga kasashen waje shawarwari ne ya kamata su ba da najeriya yadda za a yi zaɓen lafiya a kuma kare lafiya idan suka ba da shawarwari na zaman lafiya muka samu dama aka yi zaɓen lafiya aka kare lafiya to hajiya kin ga an kyakkyawan nasara kuma haka ake so daga karshe ina muku fata alkhairi suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mu ma mun gode malam ayuba garba imam yanzu kuma za mu sake komawa jihar neja Assalamu alaikum da wa muke magana daga Neja. Wa alaikum salam kuna magana da Umar Jibo. To Malam Umar muna jan ka. Dama katsalan din da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi ta ce abinda aka yi aka magana alƙalanci bai yi ba. Din mm. ga wannan ra'ayinsu ne suka faɗa sannan ba wai sun zo sun bincika ba ne sun gane abin da yake faruwa. da kun san abin da yake faruwa ne da ba yi wannan kasa london ba har su ce abin da gwamnatin najeriya sai bata dace ba kinga sun goya ma wani fati baya kenan maimakon su yi abin da ya dace su taimaki kasa a sai suka koma bayan wani fati irin wannan dan su hada mu jima ne su koma jefa abin su samu su yi taimakin makamai To Malam Umar kana ganin wasu kasashen ya dace a ce sun sa baki a harkokin siyasar Najeriya? Bai dace su sa baki ba, sai dai in maslaha ake nema za a iya yin magana cewa kan kaza da yake faruwa ga hanyar da za a bi don a zauna lafiya. To mun gode Malam Umar da ra'ayinka yanzu kuma za mu sake komawa Bauchi. Salamu alaikum da wa muke magana daga Bauchi. malami ko malama ta bauchi ko ana tare da mu to ina ga layin ya goce har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc agogon mu anan yana cewa karfe uku da minti hamsin da biyu to yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani ya dace wasu kasashen su shiga harkokin siyasar najeriya kamar yadda muka kawo muku wani rahoto ɗazu da safe da kuma wannan rahoton na Nijar. Mun samu wani kira yanzu ne daga Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Sokoto. Muna magana da Muhammadu Ziyan daga To Malam Muhammadu muna jan ka. To Madalla, to ni na ganin dai shiga abin nan na kasashen waje da suke na ina ganin ba wata matsala ba ce saboda waƙe waƙe ne dai kawai masu mawaka suka yi na Nijar ai ba wani abu suka faɗa ba wanda zai kawo matsala ga wani zaɓe Yawa wannan ra'ayi na kenan. To mun gode Malam Muhammad da ra'ayinka daga Sokoto kuma anan za mu dasa aya a ɗaukar wayoyin mu sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake ba ku wata damar mun gode. Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. gasar CAF Confederation Cup za mu soma labarin wasannin na yau. Yau da almurun nan ne kuma sai asanti kwatako ta lallasa Zesco United da cibiyu da ɗaya a gida. Kwatako ta shiga wasan da ƙarfin tsiya don haka cikin minti tara kacal ta shiga gaba ta kafar Abdullah Fatahu Safiu. Ana dab da hutun rabin lokaci Emmanuel Jemfi ya ƙara ƙwallo na biyu a ragan Zesco bayan minti na 23 sun ka samu penalty amma mai tsaron gidan Kotoko Felix Anan ya kama kwallon. Bayan an dawo hutun rabin lokaci ne da gumin goshi Zesco ta yi kokari ta fidda kwallo daya haka tashi kwatakwa na da ci biyu Zesco United na da daya. klabin din Division 1 League a Ghana sun nuna kusatar su ga kwamitin gyaran kwallon kafar Ghana game da dakatar da gasa ta musamman da ta shirya wa clubs din. Klabun din su 48 na bukatar kwamitin ya ci gaba da shirin ko kuwa a biya su kuɗin da sun kashe a wurin shirye-shiryen shiga gasar. 'Yan wasan Ghana uku Audu Abbas Desmond Tete da tsohon ɗan wasan gaba na House of Oak Louis Ajiman na samun horo da wani kulabin ɗin Zimbabwe Caps United 'yan wasan uku na na fatar samun kwandila da kulabin bayan sun kwashe makonni suna motsa jiki da ita. Ambro da ke baiwa House of Oak kayan wasanni ya bada sanar sanarwar kawance na shekara biyar da kungiyar kwallon botswana ita amurci za ta zamo kawar kawance da kungiyar kwallon ta kasar zimbabwe a fuskar fasaha tana mai baiwa kungiyar wasan kayan wasa na shiga tsara haka kuma manijoji da masu aikin fasaha na hukumar kwallon botswana duk za ta samar musu kayan sawa ba a bar magoya bayan kungiyar baya ba don za a samar musu nasu kayan da za su rinka saya a karo na biyu kasar ghana ta kasa samun gurbi a gasar cin kofin duniya na matasa ƙasa da shekaru 20 ba yadda ta sha kashi a hannun ƙasar mali a gasar zakarun afirka a niger da black satellite ghana ta sha kashi da ci ɗaya da nema a hannun Mali a ranar Asabar. Har yawa gasar na matasa ƙasa da shekaru 20 Nigeria da Afirka ta kudu sun samu shiga gasar ta duniya da za a yi a ƙasar poland cikin watan mayu hakan ya samu ne a dalilin nasarar da sun ka samu a wasannin rukunoninsu na gasar cin kofin afirka a niger a ranar juma'a hukumar kwallon kafar ghana ta rubuta wa takwararta ta kasar cameroon tana mai bukatar wasan sada zumunci da ita kwamitin daidaita kwallon kafar ghana ne ke bukatar a yi wannan wasa na sada zumunci yayin hutun hukumar kwallon kafar duniya a matsayin shirye-shirye wa gasar cin kofin afirka da za a yi a watan yuni hukumar ta ɗaura aniyar shayukan ita cameroon da kuɗi dala 25,000 ta amince a yi wasan a nan akra babban birnin ƙasar ghana da wannan labari na cameroon muka iso ƙarshen labarin wasannin ridwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka Akra ghana To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. an tuhumi wata tsohuwar 'yan leƙen asiri ta rundunar sojojin saman amurka wadda ta gudu zuwa ƙasar iran shekaru shida da suka gabata da laifin yi wa iran leƙen asirin amurka gwamnatin tarayya amurka na tuhumar monica el friday with mai shekaru 39 da laifukan tona asirin wasu ayyuka da sojojin amurka ke gudanarwa a gwamnatin iran a yau laraba shugaban amurka donald trump ya ce har yanzu bai yanke shawara kan ko ya sanya hannu akan dokar girka wata kariya akan iyaka amurka da mexico abinda ake ganin zai iya hana sake rufe wasu ma'aikatan gwamnatin tarayya amurka din. jami'ai a jihar kogin yai ta sudan ta kudu sun ce dubban mutane da suka gudu daga gidajensu lokacin da ake fada sama da makonni biyu da suka wuce To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin a madadin zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyar mu Zainab Abdulrahman. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.